sanarwar da samari suka bada shi ne samari za su yi zanga-zanga to amma ku dattawa da masu manya-manyan shekaru talaucin bai shafe ku bane ba yunwa bata shafe ku bane ba fatarar bata shafe ku bane ba tsadan mai bai shafe ku bane ba tsadar rayuwa ta shafe ku bane ba rishin kwanciyar hankali bai shafe ku bane ba satar mutane bai shafe ku bane ba kashe mutane ba dalili bai shafe ku bane ba sata kudin gwamnati bai shafe ku bane ba Rishin adalci bai shafe ku bane ba Dan Mayama adi Shehu ya jefa ayar tambaya ga dattijan Najeriya game da batun janya hannuwansu kan zanga-zangar lumana da matasa ke shirin gudanarwa domin neman sauki. Kamar dai yadda za ku saurari cikakkun jawaban nasu a cikin wannan bidiyo da za mu saka muku da ma jawaban Shak Aminu Ibrahim Daurawa da ba da shawara ga malamai da su haɗa kai daga kowane ɓangare su tunkari fadar shugaban ƙasa kamar yadda suka yi a lokacin da rikici ke shirin ɓarkewa tsakanin tsakanin ECOWAS da Nijar. Tunda tabbas ta hanyar tattaunawan ana iya samun mafita. rubutu gaskiya maimakon a tsaya ana ta ce na ce a social media a yi abu a nan ya kare ke ganin ya kamata malamai da dai su ne suka rage waɗanda dai za su iya yin wani abu na gaggawa kuma sun sun taɓa yi a wani guri kuma an ga tasirin sa musamman a ƙasar Nijar kuma nan Najeriya ɗin ma malamai sai sa shiga abubuwa irin wannan kuma ana yin nasara. nake ba da shawara kuma nake roƙo cewa a ah, malamai duka su haɗu da dukkan bangarori da ƙungiyoyi, da masu ganin a yi zanga da wanda ba sa ganin ka a yi duka a haɗu gaba ɗaya samu wakilci a je a ga shugaban ƙasa a gaya masa gaskiyar halin da ƙasa take ciki haka a wuce a samu sanar president shi ma a gaya masa cewa ƙuri'un jama'a suka kaso waɗannan kujeru kamata su kuma waiwayi halin da jama'a take ciki kamar yadda su ma idan wani buƙatar su ta makale za ka ga suna ta maganganu a kai. haka nan majalisar wakilai wakilai aka ce wakili shine wanda zai tsaya ya ga cewa ya wakilce ka ya san halin da kake ciki da damuwa da kake ciki kuma ya tsaya ya maka yaki ya ga ya karbo nan kuma haka nan majalisar gwamnoni bangare na hudu su ma akwai shugabanci da suke da shi kuma suke jagorantar jihohi kuma ko zanga-zanga nan za a yi a jihohi za a yi kuma dai akan hanyoyin jama'a ne da zuwa wajen aikinsu da sauransu abin zai shafa don haka waɗannan bangarori ya kamata a ce a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah halin da kasa take ciki in malamai suka yi wannan kaga sun sauke nauyi idan har shugabannin nan ba su waiwayo sun duba halin da al'umma take ciki sun tattauna mataki na emergency da za a kaka shabu abu ba to komai ya faru dai an san malamai sun wato eh, sauke nauyin da ke kansu. To malam su matasa suna cewa zanga-zangar na ita ce maslaha ku kuma kuna ma son yanzu ku je ku ga shugaban ƙasa. To wasu za su ce me yasa ku ba ku son a zanga-zanga ɗin ne? Eh to mu ai mun faɗi dalilin da yasa abin da muka gani a wasu ƙasashe ne ka san an ce idan gemun ɗan uwanka yana cin wuta ka shafawa naka ruwa. Mun san halin da ake ciki duk mutumin da ya ce yana jin yunwa kuma ba shi da aikin yi kuma kace ya fito kan titi to akwai abin tsoro cewa ba dole ne matasan da su suka shirya zanga-zangan ne ya zama su ne za su yi ba amma mutane da yawa masu manufofi da yawa za a an gizo su shigo daga nan ne kuma sai kaga abubuwa sun jure kamar yadda suka fara a wasu kasashe kuma suka zama haka Bishe sa muke ganin in har akwai hanyoyi da za a iya warware wannan matsalar ko kuma a sanar da shugabanni tunda dai ƙuri'a jama'a ce ta kai su gurin nan kuma dukiyar jama'a suke kai kuma haƙƙinsu ne su ga cewa sun ɗau mataki na gaggawa ko su jama'a bayani da zai kwantar musu da hankali kuma a ga aiki aikace da zai nuna cewa akwai shirin matakai da ake ɗauka na gaggawa domin kawo mutane mutane sauki a rayuwa to kaga wannan shine a matsayin shawara amma idan har muka yi aka yi wannan abu aka sauke nauyi bai yi ba to kaga ko da a ce malamai eh, eh, matasa ko masu kama da su ba su ji shawarar malamai ba su fito sun yi wannan zanga-zangar kuma sannan wani abu ya faru to kaga dai Allah ya san abin da malamai suka yi sun taɓa nan sun taɓa nan sun yi magana da matasa sun yi magana ga shugabanni sun shiga tsakani to kaga duk abin da zai biyo baya zai zama sun soke nauyi maimakon a tsaye ana ana ta cewa kace na ce to kamata lalle shugabannin nan su suna zaune a inuwa nan kuma ana ta anta eh, wato musanyen miyo da malamai da matasa to kaga wannan ba zai kawo mafita ba kamata ya je a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah inda gaske suke za su shugabancin nan kuma dan mu suke mulkin nan kuma dan mu suke wato tafi da gwamnatin nan kuma kudin nan namu ne kasan nan tamu ce to ba wanda zai so a ce yana cikin ƙasa a ce wannan ƙasa ta wargaje ko ta lalace ko an samu tashin hankali ko an samu fitintunu ko zubar da jini ko kona kona ko sace sace ba wanda zai so a yi wannan mutukar shugaba ne na gaskiya mai amana mai adalci mai san talakawa mai jin tausayin su mai kuma san makoma mai kyau menene sakonku ga su matasan da suke ganin malamai sun eh, kuna dai so dai kar a zanga-zanga na haka kuma suna faɗin wasu kalamai haka. To wannan ai dama an saba shi mai wa'azi da mai karantawa da mai faɗakarwa da mai jan hankali ba dole ne gaya maka abin da ka gane nan take ba. Dole ne shi zai amfani ne da ilimin sa eh, eh, amma ni abin da zan tabbatar musu guda biyu ni a iya sani na babu wani malami a ƙasar nan wanda na sani dai wadanda kuma nake tare da su wanda za a ce wani abin duniya ne aka ba su suke magana hange ne suke yi don abin da suke gani kamar yadda su ma matasan ba ma zargin cewa wasu ne suka ɗauki nauyin abin suke ba da kuɗi domin a kawo cikas a kawo Najeriya cikas ko kuma a yi amfani da wannan ko a rufe wasu laifuffuka ko wasu barna da ake son a yada musamman samuwa da makamantansu mu ma ba ma ganin cewa ba ma zargin cewa wani aka ba kuɗi wannan abin kamar da su ma malamai bai kamata a zarge su cewa ra'ayin su suke bayyana ko da daɗi ko ba daɗi to ina ga wannan shine mataki kamar matsakaici zai zama ko a ta magana da matasan su shugabannin suna inuwa suna nan sun shiru ba su ce ƙara ba to kaga wannan abin zai zama kamar malamai sun tare wa shugabanni faɗa ne to kuma mu ba muna yi ne don mu tare musu faɗa ba ko kuma rashin fahimtar da suke ko rashin sanin halin da al'umma suke ciki ba hanguwa muke cewa barna ce ta zo guda biyu sai kake ganin in aka bar karama za ta iya haifar da babba To malam me za ku ci ne dangane da yadda ake cewa an zaɓo manyan malamai na arewacin Najeriya an ba su naira miliyan sha shida a gwamnatin Tinubu kenan ta ba su har ma ana wallafa wasu takardu haka da ke nuna cewa kamar akwai kuɗin da aka bada din a shafukan sada zumunta. Wannan za su je gaban Allah su yi bayani. A yanzu ko kai yanzu zan iya rubuta yanzu in shiga kwamfuta na na kirkaitin din abu na rubuta na design tun daga sunan AI duk abin da kace taimaka za taimaka artificial intelligence sai har murya kama sai a sa har abin ta za a sa wanda duk yake bai da tabbas ya faɗi wannan magana to ni na ga ya gaggawa neman afuwar malamin da ya ga haka in ko ba haka ba to ranar alkiyama Allah zai hukunce ya kamata zanga-zanga ta zama kowa da kowa sanarwar da samari suka bada shi ne samari za su yi zanga-zanga to amma ku dattawa da masu manya-manyan shekaru talaucin bai shafe ku ba ne ba yunwa ba ta shafe ku ba ne ba fatarar ba ta shafe ku ba ne ba tsadan mai bai shafe ku ba ne ba tsadar rayuwa ba ta shafe ku ba ne ba rishin kwanciyar hankali bai shafe ku ba ne ba satar mutane bai shafe ku ba ne ba kashe mutane ba dalili bai shafe ku ba ne ba sata kuɗin gwamnati bai shafe ku ba ne ba rishin adalci bai shafe ku bane ba duk abin da ya shafi samari ya shafi dattawa ya shafi sauran mutane bai kamata a bar samari kaɗai su yi wannan zanga-zanga ba idan akwai dattawa da masu shekaru a ciki shi ne zai ma'ana shi ne zai samu tsari shi ne za a taka ma mutane birki waɗanda suke so su amfani da wannan zanga-zanga domin su yi abin da wanda ba daidai ba kuna gani dai malaman nan masu muzulun muzulun cike malaman nan masu haramta zanga-zanga a idan su buhari ya zanga-zanga a idan su buhari ya tsara zanga-zanga ta jonathan aka tada ma jonathan hankali aka ci mutuncin gwamnatin jonathan aka tilasta ma jonathan ya janye ƙarin kuɗin mai da ya yi ba wanda ya ma buhari wa'azi a cikin ku bayan ya hau mulki kamata ya ku ce to shugaban ƙasa muhammadu buhari ka hau mulki ka yi amfani da zanga-zanga a matsayin makami na siyasa ka cimma gurinka a lokacin da kace kamfen ma cewa kai a saka a tsaya a tsare a kirga a raka ka ce duk wanda ya hana ku wata kalma ka amfani ita ta ku ci mutuncinsa ku wulakanta sa ku kai shi ƙarshe ba ku taɓa ba har wannan wa'azin ba shekara takwas ya kamata a ce kun gaya masa haka yadda ya cutar da mutane ya kashe mana ƙasa ya wulaƙanta mana ƙasa ya lalata mana zamantakewa ya mai da sata dukiyar gwamnati kamar shi ne gwamnatin ya ƙaskantar da mutane ya talauta ƙasa ba ku taɓa ba har wa'azi ba saboda ni saboda ƙarƙashin buhari kun samu dukiya kun samu kwangiloli kun samu kujeri na makka da na umra kun canza motoci kun sai gidaje kun samu dukiya kun ɗanɗana zaƙin zuma ba kwa son ku samu maɗaci wallahi a tara dukiya za ta ƙare a auri mata za a rabu da su ko za su mutu ko ku mutu ku bar su ku sai gidaje za su ƙare ko za su kaza ku ƙare in kuna gudun kada ku bar ƴaƴanku da talauci wallahi kowa sai ya ga talauci kowa sai ya ji talauci kowa sai ya ɗan talauci ai talauci ba yawan kuɗi bane talauci a'a ina amfanin kuɗin za ka tara na zalunci kuɗi na jini kuɗi na doron mage wanda in ka samu paralysis gaba ɗaya ba su ba su mai doka in ka samu ciwon hauka ba su warkar da kai in ka samu ciwon bugun zuciya ba su warkar da kai ina amfanin kuɗin da baka iya sayan aljanna da su ina amfanin waɗannan kuɗin ina amfanin kuɗi waɗanda suke kuɗi ne wanda ka an so yi maka Allah ya sa ina amfanin kuɗin za su ja maka tsinuwa baka san irin bakin da ke tsine maka ba saboda haka ya kamata dattawa duk wanda zai iya hitowa ko da sanda ta dogarawa ko akan kujera ta turi ko wani taka da kafarsa da makaho da duniya wani aiwawa wani rauni wanda zai iya fitowa ku fito ku mara masamarin nan baya ku kuma samari ku faɗaɗa sanarwar ku cewa kuna gayyatar kowa da kowa kowa fa akwai gudunmuwan da zai bayar wajen wannan abu akwai masu faɗa akwai masu aiwatarwa akwai masu taimakawa akwai masu tsawatawa duk in za a yi zangar zaka sai an samu wani nau'in mutanen daban-daban wa radallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yalanu khairan wa kafa Allahu al-mu'minina wa kana Allahu qawiyyan aziz a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintu da suka daba al'ummar Najeriya har ma da ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a tsakaninmu